ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kanji mara da ilimi abun rainawa. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwa dan adam. A cikin shirin namu na yau za mu duba halin da ake ciki ne na amfani da fasahar AI ko artificial intelligence a turance a kasar Ghana a tsakanin ɗaliban kasar. Sai kuma Najeriya da za mu duba matsalolin da ake fuskanta wajen koyarwa musamman ma dai a ƙananan makarantun kasar. Ba tare da na ja ku da nisa ba ga wakiliyanmu Hawa Abdulkarim daga kasar Ghana. Ita basirar IAD dai ana amfani da ita ne ta kwamfutoci da injuna don kwatanta iya warware matsaloli da yanke shawara na tunanin dan adam. Malama Shafa'atu Bila yar jarida kuma ɗaliba daga jami'ar koyar da aikin jarida a Ghana ta ce basirar IA ita ce ta taimaka mata a jarrabawan ƙarshe da ta yi a makaranta. Ina aiki da artificial intelligence yau da kullum wurin karatuna da kuma bincike-bincike na na wurin aiki da wurin neman ilimi na duka. Shin ce ma wancan jarrabawan da muka yi kusan shi ne na amfani da shi sosai ma fiye da notin da nake ɗoka a class saboda gaskiya yana barin karatun yi sauki sai dai kuma malaman makarantar mu yawanci ba su amince da wannan ba saboda suna ganin cewa yana barin ɗaliban da yawa suna yin kiwuya. Abdulaziz Tunde ɗalibi da ke koyon likitanci daga babban jami'ar Ghana Legon ya ce gaskiya masayin da Ghana ta kai a bangaren koyar da ilimi ta kai lokacin rungumar waɗannan sabbin hanyoyin fasahar zamani. Batun artificial intelligence na gaskiya AI abin mai kyau ne don muna duban positive infection" shi kan um, educational sector mu gaskiya wurin da mu nan as, a country ya kamata mu samu waransu architecture da ya yi a help mu one way or the other zuwa research works da muke yin school da um, um, dissertations da muke yin Dr. Muhammad Sadat malami a sashen sadarwa a jami'ar nazarin ƙwararru wato UPSA a nan Accra ya ce AI da ya zo ake use yanzu a duniya yana da amfani kuma yana da inda bai da amfani na farko amfanin shi ga yaran sukuren da muke karatarwa nan shine in ka ba su wani assignment su je su yi suna ya su yi shi cikin kanancin lokaci farko yaran nan suna kiwiya yawanci ba zuwa class sun kome ka gwada musu iyayen na yayi taimaka musu na biyu kuma ba su sa hankalin su cikin gwada bin saboda komai ne iyayen na ya taimaka musu su nemi abin da suke so bai ba su kirkiro wani abu yana muna amfani kan na da safin ga mashin ne amfani da AI yana taimaka mana kwarai cikin researchin mu don ko me kake so ka samu kai. Yakubu Lamtam Abdul masanin harkokin fasaha kuma shugaban Coldis kamfani da ya kware akan duk wani abu da ya shafi fasaha ya ce kawai malumman makarantu da ɗalibai da sauran jama'a su rungumi wannan chat GPT. Inda ka duba yaran makaranta da malumman su ya fi a fahimta wai inda na'urorin kwamfuta suka kanga chat GPT ba abin da za mu yi mu yi shi dai mu embracing shi zai help kan da yara za su koya abu da su na tresin nan matsalolin sa ne in dai ba mu use ababen nan da kyau ba shi zai kawo matsaloli amma in dai kana son ku koya abu da shi yanzu ma ya fi da yanzu abin da duka kake son cikin duniya bangaren karatun boko ne karatu arabiya ne ko abin da kake son ka yi with ChatGPT nan za ka iya ka use ka yi wannan abu cikin sauki yanzu haka ma kan da ni da ke muke maganan ga wani zai yi use murya na ya juya kamar kike magana ko a use kamar ni foto na a sa kanki kike magana ma ni foto na ni kanshi yi da ke cikin kenan a matsayin na technical person zan gaya ma al'umma wai su yi kokari su kama ChatGPT da artificial intelligence da kyau abin da zai bari kamar kenan wasu kasashe kamar su Amurka Ingila Sin da wasu kasashe a nahiyar Turai suna amfani da basirar IA wajen ilimantar da ɗalibai da harkokinsu na yau da kullum. To a gaida Hawa Halima Abdulkarim da bakin nata yanzu kuma sai tarayyar Najeriya inda wakilin ma jihar Kano Mahmud Kwari ya tattauna da wani malami da ya halarci wani taro na bunkasa karatu a tsakanin ɗalibai ga dai Mahmud Kwari da bakon nasa. Sunana Imran Muhammad Nasir daga jihar Kaduna. Ni malami ne mai shiga aji na koyar da yara yan primary da kuma karamar secondary. Wai eh, Malam Imrana ana cewa akwai miskiloli na koyarwa tun daga ƙasa ɗin nan misali. Hmm. Menene ne tartibi kalubale tun da kuna shiga aji? to matsalolin da muke fuskanta da yara a makarantun primary da karamar makarantar secondary particularly da in ka lura da abin da wannan workshop din ke nunarwa shine matsaloli na yadda yara za ka ga sun daɗe sun shiga aji ɗaya biyu uku har sun kai biyar ba su ma iya karatu ba za su iya kaiwa aji uku ba su ma iya gane baƙaƙe da sautin su ba ballantana har su kai zuwa ga haɗa su ballantana har su da jumla to sai ka iske cewa ana samun matsaloli kuma karatu shine ƙashin bayan ilimi idan yaro ba zai iya karanta ba zai iya fahimta ba in ba zai iya fahimta abin da ake so a gabatar masa ba to ka baki ɗaya karatu ya rushe kenan to amma turcibi ina ne gizo ke saka din misali daga malaman ne ko kuma ɗaliban ne matsalolin daga kowane bangare yana da nashi matsala daga shi kan shi tsarin koyarwa Ka ga ba mu da tsarin koyarwa na zamani da ya samar da wato sabon tsarin koyarwa kamar irin wanda muka koya ana tsohon tsari ne na koyarwa wanda muke da shi wanda kamar yadda ka san an gada a makarantar allo a rubuta a yi maimaitawa a yi ta maimaitawa babu kamantawa da muka koya a nan yadda za a fitar ma yara da yadda bakaken suke da yadda wasulsula suke da yadda wannan ya haɗu da wannan ya samar da wannan akai kaza akai kaza to ainihin asalin tsarin koyarwar da muke da shi na tsohon tsari ya taimaka wajen samun wato waɗannan matsalolin ma'ana kana nufin kamar ba a sabanta tsarin ba a sabunta shi ba a sabunta tsarin koyarwar ba hmm. amma kuma ai gashi ana darussa da kuma bitoci irin waɗannan misali baka ganin su ma za a ɗauke su a matsayin wato yanayi na sabuntawa e bitan da ake yi galibi da yawan malamai ba sa samun zuwa irin waɗannan bitan hmm. sai 'yan kaɗan daga cikinmu waɗanda muke samun halartan kuma za ka iske cewa tasirin da za mu yi a cikin ɗari bai wuce goma zuwa ashirin ba hmm. matsalar dai kenan ta rana to masu sauraro a nan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin bakin namu da kuma abokan aikin na Hawa Abdulkarim da Mahmud Kwari sai kuma jami'ar da ta bada umarni da ta shirin Julie Lazar Gresham naku baban yaji ke cewa huta lafiya sai wani makon. An hakika ba da tangarda ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku jama'a kiranmu nake bisa dagewa